يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 ga watan Rajab shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 14 ga watan 4 shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin al wal marjan bima ittafaqa alaihi shaykhan na malam Muhammad Fuad Abdul Baqi za mu tashi a shafi na 31 a babi na 58 hadisi na 79 mana ya ce babu tajawuzillah an hadithin nafs والخواطر بالقلب إذا لم تستقر باب da ke bayani akan yafiyar Allah game da zancen zuci da raye-raye da ke kasancewa a zuciya idan bai zama ya tabbata an yi shi a aiwace ba hadithu abi ta radiyallahu an hadisin da ke karkashin wannan babu shine hadisin sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ta tajawaza an ummati haƙiƙa Allah ya yafe wa al'ummata laifin ko kama ta da ma haddasa bihi abin abinda ta zantar da kanta cikin zuciya na zancen zuci da ke faruwa da bayi to al'umma ta an wato anin yafe musu ba za a kama su da laifin abin da suka yi na zancen zuci ba wanda ya cancanci laifi ko kuma hukunta su da abin da ya shafi zancen zuci ba malam ta amal matuƙar da al'umma ta ba ta aikata abin da ta zantar a zuciyar ba au ta kallam ko kuma ya zama ta furta shi ba wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawace shi fi kitab at-talaq kitab at-talaq wanda shine na 68 ma'ana shi kitab at-talaq babu at-talaqi fil ighlaq a babi na 11 babin da ke cewa babin saki a sakamakon an wato kulla mutum ko kuma an titsiye shi an tarsasa shi to wannan hadisi kamar da muka saba za mu bi mu ga bambancin da ke akwai tsakanin lafazin imam bukhari da imam muslim sannan mu bi da sharhi a lafazin imam muslim na farko bayan ya ce an abi ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi huraira allah ya da shi ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah tajawaza waza li'ummati nan kuma a gabanmu inna Allah tajawaza an ummati ko bambancin su harafin jarra an da kuma li an ummati li ummati ma an bihi anfusaha a nan gaban mu bayan an ce ma haddasa bihi an fusa sai aka ce ma lam au aw takallam ko to amma ko kuma lafazin imam muslim ba ya ce ma haddasa bihi an fusaha sai ce ma lam yatakallamu aw amalu matakar dai su al'ummar tawa ba su furta abin da ke cikin ran nasu da suka zantar ba ko ba su aikata abin da yake cikin zuciyar tasu da suka zantar ba sai aka kawo shi a zubin su al'umar a dunkulansu a ayarinsu a jama'arsu matuƙar ba su aikata ba ko sun furta idan ka kuma kuma lafazi na biyu na ruwayar imam muslim bayan ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla an kawo azza wa jalla ƙari akan inna Allah tajawaza li ummati nan aka ce ma haddatha ko a lafazin da ke gabanmu haka shi ma a lafazi na biyu na farko ka da muka kana imam muslim amma a nan wannan lafazin sai aka ce inna Allah azza wa jalla tajawaza ummati amma haddathat ba ma haddathat ba amma haddathat an gane ku ma din an riga ya da an sai aka haɗe amma haddathat bihi bihi au takallam bihi an gane ai malam ta'amal au tatakallam bihi haka abin yake shi ne. kamar yadda can lafazin imam bukhari yake to wannan shine bangaren abin da ya shafi lafaz kuma imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaci dai wannan hadisi a wani gurin cikin sahih bukhari nasa imam al-bukhari ya rawaci wannan hadisi da lafazin da ke cewa inna allaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduraha ma lam ta'mal aw takallam inna allaha tajawaza li an gani Allah ya yafe min shi aka yafewa ko kuma al'ummarsa e shi amma me an ummati game da al'ummarsa kenan al'ummar aka me aka yafe musu ba za a kama su da shi ba ma waswasat bihi suduraha abin da suka yi waswasansa cikin zukatansu sai aka faɗi ƙirjin inda zakatan suke aka ce malam amal au takalla muddin dai ba su riga sun aikata abin da suka wato ainihin kokwantar nasu a rai ba ko ba su furta abin da suka yi kokwantar nasa a rai ba to wannan su ne lafazan eh, wannan hadisi da duk lafazin da kaje cikin waɗannan lafaza ba matsala ya tabbata kuma imamul bukhari da muslim dai sun yi tarayya wajen rawaitarsa to manzo yake cewa inna allaha tajawaza an ummati ko tajawaza li ummati ko ko tajawaza li an ummati abinda yake nufi haƙiƙa Allah mai girma da ɗaukaka ya yi afuwa daga yiwuwar kama al'ummata to shine sai malamai suka ce wacce cikin al'ummar domin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasu gida biyu akwai al'ummar da ake cewa al'ummar kira da kuma al'ummar amsa kira al'ummar kira su ne suka haɗar da mutane da aljanin da kiran manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa gare su kuma ya zamba su imani al'ummarsa ce wanda kira ya je musu suna nan da cikin al'ummar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sun rayu a lokacin manzancinsa da annabtakarsa to wannan al'ummar kira ce ba su ake nufi a wannan hadisin ana nufin al'ummar da ta amsa kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a rage ba ne na ji harin zina tsitsitsi saboda haka al'ummar da ta amsa kiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cikin al'ummarsa da aka aiko shi cikinsu waɗanda suka yi imani da abin da ya zo da shi su ake nufi a wannan hadisi inna allaha jawaza an ummati ko ta tajawaza li an ummati ko ta tajawaza li ummati Allah ya yi yafiya ba zai kamun an yi laifi ba game da al'ummata da ta amsa kirana an fahimta Shi ne abin da wannan gaba take ne, saboda haka Allah zai yi shiru zai ya yi haƙuri ya kau da kai ba zai bi ta kan abin da bayi al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi zancen zucinsa ba ko memuninsa to da aka ce ma haddathat bihi anfusaha abinda suka yi zantar da shi a zuciyarsu suka yi zancen zucinsa to shine malamai suke cewa abinda ake cewa zancen zuci shine zancen da bai kai matsayin ko matakin a aiwatar da shi ba ya taƙaita iya tunana shi da riya shi a cikin zuci yanzu duk da muke zaune ɗin nan mai yiwa kariya ana gama karatun nan kaza za ka je to in baka riga ka aiwatar da shi ba da shi da babu duk ɗaya da ba kai kasan ma ka riya shi kai kasan ma ka zantar da shi a ranka sai mahaliccinka amma wanda ke kusa da kai ma bai san da an fahimta ko to saboda haka duk abin da bawa izantar da shi a zuci ya raya shi a rai bai kai ga furta shi ba bai kai ga aikata shi ba shi ake cewa zancen zuci in ka gada maka ce da shi wasu wasi, ko to shine malamai suka ce abinda ake nufi abinda zuciya take kaiwa ta kawo game da shi ba ta kai ga matakin ta gama nutsuwa da ta aiwatar ba to shi yake cewa zancen zuci wannan yasa imamu qatada Allah ya ji kansa da rahama cikin magabata yake cewa idza tallaqa fi nafsi idan magidanci mai aure ya saki mata a cikin zuciyarsa ya raya na saki mata ta wance ko na saki mata na duka a zuciyar raya zancen zuci ya ce falaisa bishai wannan ba kama ya ba da zancen zuciyarsa da rashinsa duk da saboda bai furta ya ce wance na sake ki ba saboda bai rubuta ya ce wance ungo na sake ki ko in kai wa iyayenki su karanta su in kin je ke ma kya ga mai tunda bai aiwatar ba da rubutu bai aiwatar ba da fartawa da zancen zucinsa da rashinsa duk ɗaya matarsa tana na matarsa ce da haka ma ya zo yana tambayar mutane ina da fatawa shine ire a ransa ya saki matarsa ya matarsa ta saku ko bata saku ba tana nan daren matakka ce an fahimta ko sadaka shi yasa malam imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya dauki wannan hadisin ya je ya sa shi a cikin babin saki sadaka duk wani wanda zai zo yana cewa ai wanda ya zancen zuciya saki matarsa ta saku in saki uku ne ba daya ballantana je ma uku ne ko ba uku bane an fahimta to wannan kenan saboda haka hadisin yana shiga cikin irin kaga kenan tunda Allah ya ce ya kau da kai ya yafiya ba zai kama al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam da abinda ta zantar a zuci ba in aka ce ka yi zancen zucin ka saki matarka kuma ta saku to ai an kama ka da shi ka kamu ko tunda me ma'anar ba a kama ka da shi ba kuma ce abinda ka zantar ya aiwatu so da haka malamai suke cewa wannan hadisin zai aiki a cikin irin wannan mas'alolin saboda haka malamai suke cewa abin da ake nufi da hadisi. manzo yana sanar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala ya kore laifi ya kau da shi game da abin da yake afkuwa a zuci na waswasi da zancen zuci da rayawa har sai ya kai ga afkuwa a aikace daga gabbai ko ya kai ga afkuwa da harshe izama an furta shi daidai da abin da ke cikin zuciyar abin da aka zantar a zuciyar shi aka fada da harshe abin da aka zantar a zuciyar shi aka aikata da gabbai to sannan hukunci yake aiki a ciki sannan ake kama mutum da abin da amma da za ka yi zancen zuciyar ga abin da zuciyar ta raya sai kuma ka aikata abin da ba shi zuciyar ta raya ba shi ta niyya ba ba shi ta ƙudurce ba aka zo na ah, ka ne dama wanda kama da shi ce wallahi ba da niyya da niyya ba da niyya kai ba ce wallahi ba da niyya ka gama ana abin da zuciyar zuciyar ba ta raya mare shi mai yiwa shi ko yi haka zai gyara ba hannun babbar rigar sun ji kai fauk ya mai ce kana sana kama ne ce wallahi ba da su da wani ko sai a ce to ai yaya shi wallahi bai yi niyyar to kaga kenan abin da ke cikin zuciyar ba shine abin da ya aiwatu ba zuciyar ba wannan abin a cikin to amma da abin kuma aiki ya biyo ba ita fi daidai da abin da ke zuciyar to innamal a'malu bin niyyat ta haɗu ga aiki ga niyya an fahimta ko to sai hukunci ya amma ka yi niyyar ka ɗarsa amma baka aiwatar ba to wai san ka yi sai ubangiji shi ko ba ya kama ba da irin wani in abin ma na laifi ne ka fasa aiwatar wallada zai ba saboda kayi abin kirki a sannan ku an fahimta ku yawa yace malam auta ta tatakallam bi matakar da zuciyar bata aikata ba ko bata zantar da abin da ta yi kokwantansa ko zancensa ba to shine malamai suka ce abin da ake nufi malam amal ma'ana matakar zuciya bata kai ga aikata abin da ta kudirce besa aiwatar da shi a sauran gabbai da suke aiwatar da aikin abin da zuciya ta kudurta akwai abin da za ka riya a rai amma aiwatuwarsa da hannu ne ana zaune sai karya cewar ai wani da yake zuwa gurin da yake mana shirme yau inda ya zo cancakar zan yi da shi da baki ake ɗaukar mutum da hannu ne ko ba da baki ba to shine malam ta amma matsawar bata aikata abin ba da gabar da ake aikata shi sau da ka zuciya ta zantar kuma lokacin abin yana yi sai kuma gabar da za ta wani abin sai ta yi ana zuwa sa ga sama da shi ya kaɗa ga ya ce a yi dama na riga na ƙudura ne haka zama su sau da ka abin da ke rai ya tafi tare da abin da ake a aikace a fili Su da to shine abin da ake nufi matsawar ba a aikata shi ba a bangaren abubuwan da aikatawa da gaba ke wato ainihin aiwatar da shi au takallam ko au ta takallam ko kuma ya zama bata zantar da shi ba idan abin na bangaren zantarwa ne aikuwa inda ya zo yau ta zan masa ka riga kariya a ka yi zancen zocinka kuma da ya zo sai kai mata tas ɗin da mai ake tatas da baki ke na wani bangaren abin da ya shafi zantarwa da baki an fahimta ku su da to idan dai har mutum ya zancen zuciya ya yi wasu wasan abu ya raya shi a zuciya to ana aiwatar da hukunci a kan wannan abin a kama shi da shi in na laifi ne a zartar da abin da ya faɗa in na zartarwa ne idan abin ya fito a aikace da gabar da take aikata shi ko a faɗe da gabar harshe da take furta abu to wannan shine yasa malamai suke cewa in aka kalla hadisin daga farko zuwa ƙarshe yana nuni kan cewar haƙiƙa wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin irin abubuwan da aka keɓe ta da shi akwai abin da wannan hadisin yake koyarwa na cewar dan manzo cewa inna allaha tajawaza li ummati la le gairi hakina ba ga wannan ta ko ga al'umma ta suka ci tuna daga cikin abin da aka keɓi wannan al'umma da shi wanda al'umman da suka gabace sa ba samu wannan ba cewa in kazantar da abu a rai in na laifi ne ba za ma a kama ka da laifinsa ba sai ka kai ga faɗarsa ko kuma aikata shi kenan wasu mu da suka gabace mu in ka kuskura karya abin da ba na kirki ba to za a hukunta ka da shi wani na daga cikin rangwame da sassauci da sauƙi da allah ya wannan al'umma daga cikin abin da allah ya fifita ta da shi akan watattu da haka in ka so lissafo irin abubuwan da allah ya ke wannan al'umma da shi in haɗo hadisin da yake cewa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam uhillat liyal ghana'im ko an halatta min cin al'umma da shida al'ummarsa ko waju liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min ƙasa ta zama gurin yin sallah ko ina muka yi sallah inda gurin mai tsarki ne sallah ta yi ko mu je masallaci muka yi sallah ba sallah ta yi haka kuma an yarje mana mu yi amfani da ƙasa a yi taimama a lokacin da ba ruwa ko rashin lafiya ta sa ba za a iya amfani da ruwan ba sallah ta yi da kuma cewar ni an aiko ni zuwa ga dukkan jama'ar duniya amma annaba da suka gabace ni ana aiko su zuwa iya jama'ar su sannan sai batun cewar manzo yake cewa an taimake ni da jefa tsoro a zakatan abokan gabana tazara ta da ni da su wata guda tsakani kan a kai ga a haɗu za a samu wata guda ba haɗu ba to amma sun cika da fargaba da tsoron haɗuwa da wanda wani daga cikin cin nasarar dama abokin faɗa ka riga ya tsorata da zuciyarsa ta kare da ka. amma zuciya tana tsaye da yana ganin zai ci lagun ka za ka daɗe baka kada shi amma ya riga ya firgita ya razana shi kenan an gama kwaf ɗaya za ka yi masa to ana taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan taimakonsa da wannan ai ba shi kaɗai ba yake fita yaƙi har da al'ummarsa an fahimta to kaga an ka safo waɗannan abubuwan ka zo ka ɗora da magana cewa kuma ba a kama al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da abin da ta yi zancen zuciyarsa, ba ta kai ga aikata shi a maganance ko a aikace yana daga cikin abin da Allah yake bi wannan al'umma da shi sai ka wani littafi shi ma abubuwan da aka keɓe al'ummar manzo da shi ire-iren waɗannan abubuwan aka tattaro su suna nan ko wasu malaman tuni sun riga sun yi nisa a ciki to sannan bayan haka a dai shi wannan hadisi ana sanar da mu cewa da mutum zai yi zancen zuci a cikin sallah bai kai ga farta abin da ke cikin zuciyar tasa ba maganarsa a cikin sallah bai kai ga aiwatar da aikin wannan abin da zuciyar ta zarta masa ba a cikin sallah sallarsa ta yi ba ta ɓaci ba kuma ba zai sake ta ita wannan da idin ko ko zai sake ko ba ta yi ba ta yi ba zai sake ba suka ce saboda hadisi ya ce abin da aka yi nazancen zuci in dai ba a furta ba in ba a aikata ba to allah ba zai kama bawa da wani ai da za a kama mutane da wannan ai waɗanda suke sallah a cikin rayuwa a duniya ɗan tsirarru ƙirgaggu ne dan zai wuya a shiga sallah nan a fita mutum bai lissafin yau fa sha biyar ga wata mai ɗauka albashi ke ko bai lissafin cewar saura kwana ka za a ɗau dashinsa ko baka jina magana cewar kwanan ɗaurin auren sai saura sati ko wani abin da ya kama da haka ko haka za ka yi ta gani wani abu ma baka tashi nan suka ce Allahu akbar ko sai ba da kuma kai kai ka tana kafin ka shiga sallah to kaga aka ce za a la'akari da wannan aka ce a ware wanda suka yi sallah da wanda ba su sallah ba ai aikin ba karami wani sai ka tada masallacin ba lalle a samu sahu guda ba to wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke sanar da mu cewa dan mutum ya yi zancen zuci a sallah sallah sutura ba ta ɓaci sai dai wannan ɗin ya ragi abin da zai samu na sallarsa ba daidai yake da wanda bai yi wannan abubuwan ba ce to sannan bayan haka malamai suke cewa banda wannan hadisin yana sanar da mu cewa da aka ce zancen zuci ko a ashe akwai wani zancen da ba na zuci ba haka ne to zancen zuci hukunce-hukuncensa daban zancen fili hukunce hukuncensa da an fahimta ko da haka dan mutum ya motsa baki ba magana ka ce ni ka zaga ko ya kai ma ga motsa baki ke ce me kaji na ce ce ai da ganin yanayin ka to ai baka isa baka yi masa hukunci da wani an fahimta ko da iya abin da kake iya gani ya iya ce maka su tasbihi shi ya kai iya da shi to wannan lebe ma ya motsa to ballantana abin da yake can cikin ƙwaryar zuci wanda ba mai ganin su sai Allah wallahu alimun bi zati sudur shi da abin da ke cikin zuciya yana sanin shi kamar yadda yake san da abin da yake cikin fili to sai abin da hadisin ikunsa ko yake koyar da malamai suke cewa hadisi yana sanar da mu bayani akan rangwamen da Allah subhanahu wata'ala yawa al'ummar da ta amsa kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewar ba zai kama su da abin da zukatansu suka zantar ba da waswasin da suke cikin zuciya shine wanda bai san wannan hadisin ba za ga mutum ya garzo Allah gafarta malam fatawa ce da me ya faru ce ne fa tsoro nake ko na kafarta me ya faru da shi ya fai wajen suka a zuciyarsa ya gaya wa Allah maganganu haka yake shi shedan ne kisa manzo ce in ka ji haka shi ne amantu billah ka ce la ilaha illallah amantu billah babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kadai kuma na ba da gaskiya da shi in kai haka kawo wato anin tura shi dan haushi ka kure shi shi na ga wannan abin da ya maka zai kai ka ya baro ka ji ma cewar kai ka kasa nutsuwa da haka yake wasu waye sama waye ƙasa to ita kuma shi wanda waɗannan abubuwan shi kuma waye shi sai da maka muna dai zaune ba wanda ya ji abin da ka ce ko bakinka ba a gaya motsa ba amma kuma kana cikin damuwa ka tashi a kamar wanda aka firgita ana gafarta mana ne fi yan kwanakin nan wani abu ne yake damuna kaza kaza alamu ne na cewar imani kake da shi kuma shi ɗaya ke so ya zai yi sai ya ɓara an fahimta ku to wannan abin kada ya tama da hankali ce gaba da cewa la ilaha illallah amantu billah in ya zo maka ya kice yi wani abin na alkhairi ɗauki ƙur'ani ta karanta ita ce to ma a kama ƙara nutsa aiki malada za ka yi zikiri an fahimta ku to so da haka ba da iya sai haƙura ya ƙyale tun dama wannan ambatan allah shi ke nesan tashi da wanda yake dama irin wannan amma ana cikin wannan kuma cewa to ai kawai gwanda ma kawai ka nemo wani fim kasa ko ya tafi maka da wannan abin da ke ai sai dai ya kara maka don kaga ibro a wilo ba abin da zai kara maka wannan sai dai ya kara maka matsala zuciyar ce za ta yi tsatsa to ake ka sa mata ayoyin Allah ka bi da ambatan Allah subhanahu ta'ala sai zo ya fi karfin wannan abin da yake to hadisin ne zai sanar da mu rangwame da Allah iya wannan al'umma da yafiya da haƙuri da kau da kai akan abin da suka yi zancen zuciyarsa. sannan hadisin ina bambance mana bambanci tsakanin zancen zuci da na fili akwai zancen zuci akwai na fili hukunce-hukuncen da suke kan zancen zuci ba su ne suke kan zancen fili ba domin zancen fili an hana ka kai magana a sallah in kai magana a sallah da gangan ba da mantuwa ba magana da take wajen abin da kake da sallah tana lalata sallah sabanin kuma ka yi zancen zuci a cikin sallah wannan baya lalata sallah kaga akwai bambanci tsakanin su yadda suke da bambanci shi na zuci ba a ji na fili na harshe shi ake ji wanda ake ji shi ne mai bata sallah wanda ba a ji baya bata sallah wanda ake ji shi ake gina hukunci a kansa wanda ba a ji ba a gina hukunci a kansa an fahimta sannan hadisi yana sanar da mu cewa ayyukan da bayi suke nau'i biyu ne akwai na magana akwai na aiki da sauran gaɓan da ba harshe ba domin an ce malam ta amal au ta takalla ko matsawar dai al'ummatawa da suka yi zancen zucin ba su kai ga aikata abin da gabar da ake yin aiki ba ko ba su kai ga furta abin da suka yi zancen zucinsa ba da gabar da ake furta shi so da haka ayyukan bawa da ike yi a masa sakayya nau'i biyu ne ɓangaren aiki da gabar da ba harshe ba da ɓangaren aiki da gaba harshe Wani su ne suke da alaƙa da abubuwan da suke na fili da bayi suke iya yin hukunci iya kuma fahimtar abin da kake ciki amma in abu ya tafi zuci to nan kuma sai dai Allah subhanahu wata'ala shine malamai zaka suna cewa innama lana zahir wallahu yatawalla sarai abinda muke iya yi muke da iko akai abinda ya fito fili abinda ya boyi kuma Allah ne ke jibinta su da haka da abinda ya fito fili na mutum na kirki na nagarta da shi za a masu hukunci abin da ya bayyana na rashin kirki da tsiyata kunasa da shi za masa hukunci wani abu da ike rai ba ka ba saɓanin yadda abubuwa suke tafiya cewa na fa bai zo ba alamu na ba tare da kai ba wani abu ka ja ce to ai wanda ya haka ai zai faɗi ma abin da ya fi wanda a kan me ai ta jaza masa abu ana ta lankowa sai da ya laifi dole Eh, to a bari ya faɗa a bari ya aikata to sanar sai a hukunci da amma ba a ce an hasa su ko ana ga alamu to ka tafi a haka sai ka rasa abokin zama sai ka zama kana taiwa mutane hukuncin da kamar ce shi to shine abin hadisin yake koyar da manzo yake cewa inna Allah tajawaza an ummati Allah ya yafiya ga al'ummata na ma haddatha bihi anfusaha abin da suka yi zancen zocinsa malam ta amal matakar ba su kai ga aikata shi daga banda ake aikata shi ba awo ta takallam ko ba su kai ga farta shi daga banda ake farta shi ba imam al-bukhari da muslim suka rawaito Allah ya saka musu da alkhairi mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe